ka ba mu haɗin kai ne a wata tafiya domin mu gudu tare mu tsira tare kowa ya sani honorable uba ubali ya yarda da kai ɗari bisa ɗari kuma ko maganan ayyukan shi na kwangilan nan kai ya wakilta su saboda haka muke so mu yi amfani da kai wajen rafa kura da fatar akuya. mun fahimci hausar ka baban nake nan to abin da nake nufi da kai muna so ka shaida wa honorable cewa wannan aiki da muka yi na asibiti babba ne kuma yana da kyau da inganci kuma ka bi duk wani salo da za ka bi da hanya da za ka bi ka tabbatar ya gamsu ya ba mu kuɗaɗen da muke bukata. Ma'aikata mai hirar shawa ta kazanta. Ni da kaina fa na je asibitin kuma na ji na ga ƙaramin asibiti da kake na Ta yaya kake tunanin za a haɗa baki da ni a ci amanan me riba ta? Baban dikin. To aiko kai ne kake da riba. Domin duk abin da ya bamu ina tabbatar ma cewa kai za mu ba kaso mafi yawa a ciki. ma'aikata ma'aikata ma'aikata kun tabbata za ku bani ko in ce kai inda ni da kai muke magana ka tabbata in dai na yi muku abin da kake so za ka bani abin da ka yi alkawarin za ku ba idan dai honorable uba ubali ya ba da kuɗaɗen da muke bukata na tabbatar maka da cewa za mu baka abin da muka ma alƙawari. Ma'aikata ta rarrabe imani a nan da kwana biyu za ka ga abin da zai biyu ta ji biyu mutum yawa ma'aikata ma'aikata ma'aikata ma'aikata sorry ya haƙuri na yar miki da waya a ba komai ai bai ji ciwo ba so na gode da ki fahimci hakan ba komai ya yi kyau sai an jima komai za ka yi shi ka sanya Allah zuciyarka a duniya to sai ka san bata san gwani ba ka samu hujjar kariya rashawa da hanci in ka ce suka gane kai ma wata rana ba za ka sha ba ni ko wallahi na fara gajiya da irin cin kashin da ake mana cikin masana'antar nan zai yiwu ba muna zaune mu zuba ido mu bar abubuwa su tallacewa